ko da yake dai rigingimun 'yan yankin niger delta na 'yan bindiga da ke kai hare-hare a harabobin ayyukan mai sun dan sarara na tsawon lokaci to sai dai kuma a yanzu barazanar kai waɗannan hare-hare na neman dawowa bisa la'akarin yadda ƙungiyoyin 'yan bindiga daban-daban ke fiddo da sanarwar cewar sun gaji da gahara sa ba su ga kafo ba ta fuskar gwamnatin tarayyar najeriya tare kuma da cewar za su koma cikin surkuwayen ruwayen yankin niger delta domin su ɗauki makamai tare da ci gaba da kai hare-hare ga harabobin ayyukan mai musamman fara farfasa layukan 5-5 ɗin mai. Ƙungiyar nan ta Naja Delta Avengers wadda ita ce ta fi muna na kai hare-hare ita ce ta fara ba da sanarwar cewar an ƙure mata duk wani hakuri tare da cewar za ta fara kai sabbin hare-hare a yankin na Niger Delta mai arzikin mai bisanin wannan sanarwa ne kuma wasu ƙungiyoyin 'yan bindigar Niger Delta su ma suke fitowa tare da irin waɗannan barazana kan cewar za su dawo da kai hare-hare wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga a baya-bayan nan sun yi wata ganawa inda shugaban haɗakar ƙungiyoyin na 'yan bindiga suka ba da sanarwar cewar kowace ƙungiya ta 'yan bindiga da ke yankin su koma sashen da suke kula da shi domin shirye-shiryen fara kai hare-hare a harabobin ayyukan mai akwai dai jihohi shidda da ke yankin na niger delta da suka hada da jihar riba Rivers, Bayelsa, Delta, edo akwa ibom da kuma jihar cross river to sai dai kuma hare-hare tsakanin waɗannan jihohi sun fi tsananta a jihar rivers bayelsa da kuma jihar delta kan wannan sabuwar barazana ce ya sa na tattauna da mai magana da yawon rundunar gamayyar jami'an tsaro da ake kira operation delta save da ke aikin tsaro a yankin niger delta major ibrahim abdullahi kuma ya bayyana yadda suke kallon wannan sabuwar barazana eh ai abin da sa muke girke a nan yanki kenan saboda dukkan wata kalubale da ta taso muna yanki din muna da jami'anmu a yankin Niger Delta gaba ɗaya to ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, aikin mu ne kuma ba mu fasa ba. to duk wata barazana daga kowace kungiyar gwagwarmaya ba zai hana mu aikin mu ba. A baya-bayan nan ma dattawan yankin na Niger Delta da yankin ya ɗorawa alhakin tattaunawa da gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ke ƙarƙashin jagorancin Chief Edwin Clark inda suka yi wani zama suka tattauna matsalolin da ke addabar yankin na Niger Delta inda suka zargi gwamnatin tarayyar Najeriya kan cewa dagewar tura dakarun tsaron da aka yi yana daɗa dagula al'amura tare kuma da tunzura 'yan yankin musamman 'yan bindiga da ke tada ƙayar baya kan irin wannan dambarwa da aka shiga na tattauna da mai magana da yawon shugaban najeriya muhammadu buhari wato malam garba shehu kan ya gwamnatin tarayyar najeriya take duban wannan batu sai ya ce to ai ka san cewa shi fa wannan abu da fitilan nan da aka taso da ita ai ai gani ake yi shugaba Buhari ake yi wa ita shi ake zaton zagon ƙasa ake yi masa su jihohin da suke yankin Niger Delta kan ai sai an hako man fetur din an saida shi sannan a raba su dauki wannan gagarumin kaso da ake ba su Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya